Allah ya dora musu sallah ce zakka ce ko menene حدثنا محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم عن سالم عن سالم بن ابي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال يتي اقبلت عير يتي ايري سنغبات ونحن نصلي سنزوم كما منا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم تعالى من الله صلى الله عليه وسلم الجمعه صلى الجمعه fanfaddan nasu sai mutane suka sheka zuwa wurin kasuwanci illa suna ashara rajulan sai mutum goma sha biyu kaɗai. fa nazalat hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan ilaiha wa ba qa'ima babu qaulillahi ta'ala anfiqu min tayyibati ma kasabtum Allah madaukakin sarki ce ku daga tsarkakan abin da kuka tara na dukiya ma'ana kada a tara dukiyar haramun kenan قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah zira da nisa Allah tabbata gare shi yake idza anfaqatil mar'atu min in mace ta ciyar daga abincin gidanta ghaira mufsidatin ba da barna ba kana laha ajruha Allah zai ba ta ladan ciyar wadda ta yi bima anfaqat wa li zawjiha bima kasaba Allah zai ba mijinta lada da yake shi ya je nemo abincin wa lil khazin mithlu zalika wa yaron da ke aiki ma a so wurin kare abincin shi ma Allah zai ba shi lada Allahu akbar la'an kutuba al'umma ajiye abu ɗin kai kowanne baya rage ladan wani kowanne ladan da allah zai bashi da baban. allahumma s. ka halaye haddasanni yahayeku na gafarini ka halaye haddasana an mamarin an hammanin سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظن الله سرارة من سأل ثبت أغريسة إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها ثم تتسير لقد أبنت النجم تقودو ترمزنك عن غير أمره بعد إذن سبا falahu nisfu ajrihi in dai ba barna tai ba to za a ba ta rabin ladan mijin shi kuma a ba shi rabin lada babu man ahabba albasta fi rizqi yace babin da ke bayanin wanda yake son Allah ya yalwata masa a cikin arzikin sa dukiyarsa Allah ya albarkace shi menene zai yi Muhammadu حدثنا محمد بن ابي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال انس بن مالك الله يكرم مسا يدايتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زن الله تيرا دا نسي الله ثبتا غريش yana fada cewa man sarrahu an yubsata lahu rizquhu duk wanda ke so a yalwata masa cikin arzikinsa aw yunsalahu fi afarihi ko a janye a jaya kwanakinsa ma'ana a bashi tsawon rayuwa fil rahimahu ya sadar da zumuncinsa ma'ana sadar da zumunci yana sa Allah ya yalwata maka cikin dukiyarka yana sa Allah ya kara maka kwanaki to wurin tsarin kwanakin din shine malamai suka yi tuka Allah ya ce in ajalin mutum ya zo ba za a kara masa ko da kifa daya ba to yaya ake cewa sadar da zumunci yana kara rayuwar mutum sai suka ce ai cewa aka yi inna ajalallahi idza jaa in yazo inda yazo ba fa za ya kara ko za ya kara ba wai lokaci abinda ake nufi a'a shekarun da Allah ya maka zaka rayu su ne hamsin ko sittin ko saba'in ko tamanin ko ɗari su ne ba za a ƙara ba amma sai Allah ya maka albarka kai rayu kai ka samu ka ci gajiyar rayuwar ka fiye da wanda ya rayu shekara dubu. Allahu Akbar. su malamai kuma suka ce ai kaddara ta Allah madaukakin sarki abinda Allah ya hukunta akwai qada'un mubraman akwai qada'un mubramun akwai qada'un mu'allaq akwai abinda Allah ya hukunta haka yake ba za a canza ba akwai kuma wanda Allah ya zantar amma da sharadi wanda zai rayu shekaru 80 in ya sadar da zumunci ya rayu shekaru 90 duk ba Allah ne ya hukunta ba to in ka sadar da zumunci sai ka rayu 90 in ba ka sadar da zumunci ba ka rayu tamanin <laughs> Allahu akbar babu shira'in nabi sallallahu alaihi wasallam din bayanin manzon Allah sallallahu abinci bashi Allahu قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلم فقال حدثني Aisha عن عائشه رضي الله عنها هذا كثير an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda amin yace su suke magana shi ne suke magana dangane da jinjina a cikin bashi kaje ka sai abu bashi kuma ka bada jingina shine nana Aisha tace to karewa ma ba na ba labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin manzon Allah ya je wurin wani ba yahudi a cikin Madina yace abinci ila ajalin zuwa wani lokaci warahanahu dir'an min hadidin ya dauki silken da yake zuwa yakin ta da addinin Allah ya bayar dingina Allahu akbar Allahu akbar eh, yana kasuwanci da su ke kasuwanci a cikin madina su ne masu hali manzon Allah a wani wata riwaya aka ce sa'i mudu talatin Allah ya wayi gari ba a kida abinda za a ci gida ya je ya je ya karbo bashin hatsi ko alkama ko hissa sa'i talatin ya ɗauki silken yakin sa ya bayar da jingina aka ce wannan lokacin manzo Allah na da mata tara ba abinda za a tiran nan Allahu akbar قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أصبات أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي أنس بن مالك shi ya je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama بخبز بخبز شعير بخبز شعير انا سيجي من زن الله برودي دا أكيد الكما شعير وإهالة سنها دمية وان take ta ɗauku tsani ta yi باشي ma'ana miyar ta kwan biyu kenan ta sai ta dauko ta dauko tsani ta fara ne kenan ta fara fufuna ko wala kadra hana nabi yace ana sai ta shi kai manzon Allah nan burodi manzon Allah kuma yake ko yace wala kadra hana nabi sallallahu alaihi wasallama dir'an lahu bil madina yace lallai tabbas manzon Allah ya jinginar da silikin yakin sa a Madina inda yahudiyin a wurin wani yahudi dan kasuwa wa akala minhu sha'iran li ahlihi ya karbi abincin iyalansa ولقد سمعته يقول يتي تبت ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا فدا ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم ساء بر ولا ساء حد wa inna indahu la tis'an iswati Allahu akbar kace yau shi nan an waye gari ko an yammanta manzon Allah ba shi da hatsi ba shi da abinci ya abin da zafi da iyalansa yana da mata guda tara Allahu akbar haka Allah yake aikata al'amarin sai da dama ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba duniya yake so ya tara ba sai sa alfahari da tara dukiya da tara kuɗi da tara menene duk nan al'amarin yake ba da a wa abin da yake kenan abin da Allah zai tuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai da suka zo suka yi yaki suka jihadi suka tabbatar da wannan addini wani ba shi da takalmin da zai sa wani ba shi da rigan da zai sa Mus'ab ibn Umair su ne aka aika tun daga Makka suka zo Madina suka fara karantar da mutane ma'ana su ne ne tun farkon addinin musulunci suke gwagwarmaya amma ran da mus'ab ya zo ya mutu rigarsa guda ɗaya ne mayafinsa kwaya ɗaya Ba kwaya ɗaya ne ba zai isa a rufe cikin daga sama har kasa ba in aka rufe sama sai kafa su su fita in aka jawo aka rufe sai sama su fita manzo Allah ya ce yayi za a yi ku rufe shi haka nan ku je ku binne Allahu akbar to kun ga yadda bayan Allah suke ko ba wai tsalle ka tara duniya dukiya a'a Allah madaukin sarki ya bayyana shi wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani kaga mutum in Allah ya bashi dukiya yana samun abin da yake so sai sai alhamdulillah bukata ta biya wa amma idza mabtalahu in Allah ya jarrabe shi fa qadara alaihi rizqahu Allah ya kuntata masa dukiyarsa sai ya ce ne fa yaqulu rabbi aharani sai ce Allah ya wulakantar da ni kalla sai Allah ya ce ba haka al'amari yake ba Allahu akbar girmamawa ba shine Allah ya ba mutum dukiya ba haka wulakanci ba shine Allah ya hana mutum kuɗi ba sai ta yi Allah ya baka kuɗi fiye da kowa kuma in ka mutu wuta za ka shiga Allah ya ci ka da kowa sai ta yi Allah ya rike abin bai baka ba wata rana ka samu miya ba a tuwo wata rana ka samu abinci ba miya amma ranar lahira ka fi kowa wurin Allah Allahu akbar wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wurin na Fatima ba ta da lafiya ƴarsa. yace kaifa na nafsaki yaya jiki ya ke ɗata? Allahu Akbar sai ta ce gashi nan jiki sai radadi gobe ma ba mu da abin da zamu ci Allahu Akbar yarwa kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ne yake mata yace amatar zaina an kuni sayyidata nisa'il janna Allahu Akbar ba za ki so ki zamo shugaban mata a aljanna ba nan, sai a manta da komai dan Allah ya tila maka kudi ba shine ke nuna kafi kowa ba dan Allah ne baka kudi da yawa ba shine ke nuna a abinda Allah ke girmama bayi da shi shine bin Allah in oh. Allah ya ma muwafaka kana da daman bin Allah to kai ne Allah ya girmama hmm. amma in Allah ya baka duniyar nan duk baki daya sa'an nan baka tsoron Allah amfani mai girma hmm. karshen lokaci sai da sahabbai suka zo sayyidina Umar zamanin sa dukiya Allah ya buɗa Yanzu ga dukiya nan an je an bude nan an bude nan an yaki an ciwo ga dukiya sun taru da ya zauna ya kalli dukiya ya kalli duniya sai ya fashe da kuka Allahu akbar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ne wurin Allah ya zo har ya gama rayuwarsa wannan abin bai samu ba sayyidina abubakar ya fi ni wurin Allah har ya gama rayuwarsa wannan abin bai samu ba wallahi da alkhairi ne su Allah zai ba sai fashe da kuka Allahu akbar haka manzon Allah da sahabbansa sun gama rayuwa yanzu manzon Allah da sahabbansa su Allah ya fi so ko waɗannan larabawa da Allah ya kwararo musu man fetur suna saba wa Allah kuma ba ga dukiya Allah ya ba su fiye da kowa ba yanzu Allah ya fi so ne da sahabban manzon Allah babu kasbin rajuli wa amal yadi wa amalihi bi yadihi yace babin da ke bayanin mutum yayi aiki da hannunsa ya tara dukiyarsa halal قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت أن كربو دقنا أنا عائشة ألا يكارا متى يداتك دم قبائن الله يا يا فكي تفيد رايوانك ne aka kasa koyin su don yana da wahala sai ka kau da kansu barin duniya sai aka kauce aka watsar aka wani takalar da rayuwarsu aka je aka kafa rayuwa akan son duniya menene za a tsina na wurin Allah madaukakin me za a samu wurin Allah madaukakin sarki ga shi nan na Aisha da kanta take ba da labarin mahaifinta Sayyidina Abubakar ne ya faru nana Aisha matan manzon Allah sayyidina Abubakar khalifa manzon Allah wanda yake sani ya sunaini idhuma fil ghari nana aisha Allah kara mata yadda ta lamma tuhlifa abubakar ne siddiq yayin da aka na da sayyidina abubakar ya zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ce laqad alima bayan an ɗora shi kamar nan kuku ce an rantsar da shi kenan ko an nada shi ya zama khalifa to me yake murna yayi ana ta telefon ana ta barka ana ta congrat ana ta jin daɗi za a samu kuɗi menene ya fada yake laqad alima qaumi anna hirfati lam takun ta'jizu an mu'lati ahli Allah haka mutane duk kowa ya san cewa ni ina da sana'a sana'a ta da take isana na ci da kaina da iyalaina Allahu akbar to gashi yanzu wasu ghiltu bi amril muslimina gashi yanzu an shagalar da ni da al'amarin musulmai na zamo khalifa ma'ana ba dama ya je aiki kuma kenan fasa ya akulu alu abi bakr min hadha al mal yanzu iyalan abubakar za su ci daga baitul mali mun ji abin da sai na bakar ya faɗa ko farkon halifa bayan manzo Allah dama ba taba yin irin haka ba da manzo Allah ya bar duniya aka da sai na bakar ya zama khalifa shi kenan abin da kake so ka je ka faɗi ka tashi ka ba da barai ka je ka yi tsubbu ka je ka rabu da imaninka ka yi tsafi ka bata da wanda za ka bata duk baki ɗaya wai kana so a naɗa ta kan kujera ko a baka shugabanci wai dan ka tara duniya to sai na bakar da aka nada ke ce duk kowa ya san ina da sana'a ta da nake ci da kaina da iyalaina to gashi yanzu an zo an naɗa min an ɗora min aiki yanzu ni da iyali na zamu tafi cikin baitul mal ne kenan yace fasa ya akulu alu abi bakr min hadha al mal su abu sa'ad iyalan abubakar za su ci daga baitul mal sai kuma ne wa yahtarifu lil muslimina fihi sa'annan kuma abu abubakar zai kasuwanci da dukiyar musulmai dan ya maida abin da yake Allahu akbar ya zama shugaban kasa yanzu da aka wayi gari sai kama hanya da siya duka kansa za shi kasuwanci sai sai na abubakar da abu ubai suka haɗu da suka ce lafiya mu kuma ya faru yaya haka to ina yaya zan inci da iyalaina? haka kawai kun tsora ne na zama khalifa shi kenan yaya zan inci da iyalaina ga hanyar kasuwa ga da kasuwanci na iya Allahu akbar ce to yanzu abinda za a yi za a sa ma albashi mm. to wannan riwaya ce eh, sayyidina abubakar da iyalansa za su ci daga baitul mali amma ba sanan al'amarin zai tsaya ba sayyidina abubakar zai halifa dukiyar da aka tara zai dauka ya ba mutane aje ana kasuwanci riba duk a saka baitul mali saboda yake ta kaman bai ci komai ba kenan Allahu akbar to karkashin wannan hadisin wa qala ibn tini ibn tini yace يقال إن أبا بكر ارتزق كل يوم شاة yace yayin da na Abubakar ya zama shugaban kasa sai aka saka mai albashi kullum za a bashi akuya ɗaya ko rabin akuya وكان shanul khalifa أن يسئم من حضره قطعتين alhali kuma al'amari ya kasance wanda yake khalifa duk sa'an da kai baci ba ko za ka ci da shi kwano ɗaya da safi kwano ɗaya da yamma a wata riwaya aka ce albashin sai na abubakar shine rabin akuya to akuya ko a kano akuya shekaru arba'in da suka nawa ne kudin akuya ba da akuya <laughs> روى ابن سعد بإسناد موصل لما استخلف أبو بكر يا عند أكا ندى سيدنا أبو بكر يزمو خليفة مسلمي رضي الله تعالى عنه أصبح غاديا إلى السوق سيوعي غريه سمكو زاشي وعلى رأسه أثواب يتجر بها أكن سيأتو كاين فدزاك يسير يعني معنى ياددك هيك يسير واجه فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح sai Umar dan Khattab da Abu Ubaida ibn Jarrah suka hadu da shi radiyallahu anhuma fa sai suka ce kaifa tasna'u hadha wa kad wallita amral muslimina yaya kuma zaka dauka ya zaka kasuwa sai da sayarwa gashi na an dora ka an nada ka halifa musulmai kala sai ya ce fa min aina usimu iyali to da ina zan samu abin da zan ci da iyalina Allahu akbar ma'ana ta zan yi kenan ko ba ya zan yi ina roko ko menene gashi na iya kasuwanci dan na zama khalifa an nada ni ba zai dan nemi halar ba kala sai suka ce nafridu laka za mu sanya maka albashi baitul mali fa faradu lahu kullu yawmin shatra shati sai suka ce kullum abinda za a baka gwargwadon radin akuya wa fi sabaqat an humayr ibn hilal lamma wuliya Abu Bakr qalat as-sahaba yayin da aka nada sayyidina Abu Bakr ya zama khalifa sai sahabbai suka ce radiyallahu anhu ifradu lil khalifa ma yughnihi da aka nada sayyidina Abu Bakr sai sahabbai suka zauna ba kai zaka nada ba kai zaka yanka kansa albashi ba fa babu zancen sata kwangilan karya ne? ma'ana albashin masu mutane sun zauna ya kamata a baka kaza da aka nada shi aka waye gari sai sahabbai suka zauna suka ce ya kamata a sa ma khalifa albashi qalu na'am sai suka eh, ya kamata to me za a bashi sai suka ce burdahu idza khalaqa wa ba'ahuma wa akhadha wa zaharahu idza safara wa nafaqatahu ala ahlihi kama yunfiqu kabla an yastakhlifa yake to yanzu albashin da za a za za a sa ma sayyidina Abubakar ma'ana mayatinsa da kwarjallansa in suka tsufa sai ya dauke shi aje ya dauki sababbi baitul mali ya sa in tafiya ta kama shi ai mai izini ya dauki bar hawa a cikin baitul mali ya je ya dawo sa'annan kuma iyalansa da shi da iyalansa za a ba su abin da za su yi ta ci kamar yadda ya kasance na shi da iyalansa kafin ya zama shugaban kasa ma'ana da yadda kake shi da iyalanka naira hamsin kuke ci wata sai yanzu ka zama shugaban kasa ba zai taba zama wa naira hamsin da ɗaya ba sai kai naira hamsin din mun karanta kisan sai na umar shekaran jeko kowa ya san kowa kowa ya san abin da ake duk sa'an da aka gina rayuwa akan karya ba abin da zai duk an sani duk babu wanda albashin sa tun daga shugaban kasa har minista har gwamna har malaman makaranta har wane ne har mai kwamishinoni kowa an san san albashi ne da isa mutum ya gina gidan miliyan uku ko ya gidan miliyan biyu har motar miliyan ɗaya ko ya isa albashin kowa duk wata ko duk afirka duka ban da nelson mandela wani albashin dola kaza kaza kaza in dai tsantsan albashin ne wa kowa ya san tasarrufin da yake yi ya fi karfin albashin su ina ake samu wa'annan ba nan dai bane sai ka yana kasuwanci yana business to kasuwancin da kake da business din shine ka bar office ka tafi aiki na yazo ba samu ba aiki wani ya zo kauye yazo ba a gama ba aiki wani ya zo duk an samu jinkiri duk al'amari ya tabarbare saboda sanadiyan wani ne sanadiyarka abinda ka samu kake karba ya zama haramu to ne aka ce sannan abakar zai samu riga da wando kenan kamar mayafi da kwarjalle in suka tsufa ba zai ɗebi guda biyu bane ko kai na sawa a'a in na jikin sa ya tsufa zai cire ya aje ɗauki sababbi guda biyu a baitul mali yana sawa shugaban kasa sa'an nan in tafiya ta kama shi ba motoci ne zai kawo guda bakwai ko guda biyar na kowanne da a'a in tafiya ta kama sai a jera kuma ne zaki ne doki ne a dau koma shugaban kasa ɗaya ya hau ya tafiya dawo sa'an nan abinci kuma ba a da khalifa da iyalansa duk za su ta ba cikin baitul mali ma'ana shugaban kasa zai ta ba daga baitul mali suna ci kamar yadda suke da فقال sai sannan رضيت ce na yadda da haka. وعن ميمون قال لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين أو رواية أكتي دا أكا ندى سيدنا أبو بكر تزكى تزاب سامتا درهم دبو فقال زيدوني فإن لي إيالا yace ku ƙara min kun san ina da iyali wannan ba zai isa ba fa zaduhu 500 sai suka ƙara 500 eh, eh, ah, sai zama albashinsa dirhami 2500 ko kuwa sun ba shi dirhami 2500 yace a ƙara ya kai dirhami 3000 kenan to wa'annan abubuwa da sayyidina Abubakar yake karba za mu gani karshen rayuwarsa yaya aka yi قال إما أن يكون ألفين فزادوه خمسمائة أو كانت ألفين وخمسمائة فزادوه خمسمائة تسينا أنا عائشة تكيف ولما هرت أبو, أبو أبا بكر الوفاة يا عند سيدنا بكر يزن زي متو حسب ما أنفق من بيت المال فوجدوه سبعة آلاف درهم شكروا بيو دا يجي ياك درهم دبو بقوي Fa'a amara bi malihi ghayra riba'i da aka ce to da ka zauna khilafa kafin yau da zaka mutu albashinka da abin da ka batar da iyalanka duk dirhami dubu bakwai sai ce to duk dukiyata da nake mallaka aje a dai a ban da gidajen da nake mallaka dukiyata da nake mallaka da ba wai cikin baitul mali ya ɗeba ba tun da ya ci daga baitul mali yace a ɗebi dukiyarsa a je a zuba baitul mali fa udkila baiti fi baitul mali fa kana aksara mimma anfaqa sai ya zama da dukiyarsa da aka ɗeba aka zuba baitul mali ya fi albashin da ya karba cikin shekara biyu da watanni a cikin baitul mali qalat aisha sai na aisha Allah kara mata da kara biha almuslimuna alayhi yace baitul mali mali ne ya ci riba kan abubakar ba abubakar ya ci riba kan baitul mali ba mm. wa ma rabihu ala ghairihi wa ma rabihu ala ghairihi ba wanda aka taba dora shi akan mulki kuma aka ci riba kan su sama da Abubakar wata riwaya an karbo daga nana Aisha qalat lamma marida Abu Bakr maradahu alladhi mata fihi yayin da sayyidina Bakar ya yi ciwon ajali da zai mutu kala sai ce unzuru ma za da fi mali munzu da khalqul imara yace ku je ku binciki dukiyata duk da nake mallaka abinda ya karu daidai ran da na shiga office ko na zama shugaban kasa abinda ya karu har zuwa yanzu ku dauka kusa baitul mali sab aku bihi ila al khalifa ba'di abinda ya karu ku ɗauka ku je ku ba khalifa ba da bukata Halatu tana na Aisha tace falamma mata yayin da sayyidina Bakar ya rasu nazarna sai suka binciki dukiyar sayyidina Abubakar da ran da sayyidina Bakar ya hau mulki har ya bar duniya mai ya karu sai suka samu ba abin da ya karu sai bayi guda biyu ɗaya baki ɗaya menene ɗaya shi ke man reno ya yake ɗaukar ƴaƴansa ɗaya kuma shi ke shayar da gonaki sai suka ɗauke su suka je suka kai ma sayyidina Umar suka ce nana Aisha kenan ba waye ke da gadon ba ita da 'yar ba 'yar ba ke sai suka ɗauki abinda wasitin da uban su yayi suka ɗauka suka je suka kai masayidna Abubakar fa ba asna ma ila Umar radiyallahu anhu al-khadim fa qala sai sayyidina Umar yace rahmatullahi ala Abi Bakr Allah ya kan Abu Bakr laqad at'aba man ba'dahu tabbas ya dora ma waɗanda za su zo bayan sa wahala mun gani ake shugabanci ko eh, in haka ake shugabanci wani akwai wanda zai dauki fili ne ya aika ba za a yi fama a cikin nema ba duk sa'an da aka dora ma nauyi wallahi tallahi an baka aiki kada ka taba tsammanin cewa akwai wani abu da da ya taba haramta a gare ka yanzu ya halatta a gare ka duk abin da ka tara na dukiya in haramun ne wallahi tallahi manzo Allah ya ce ayyu lahmin nabata ala suhti fannaru auladi قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة قالت عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها نانا عائشة الله يسارى متى يداتك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمال أنفسهم لكن دي صحاب من الله ما أي كتاني دحنس دكزس في أيكي جدا جدا وكان يقول لهم أرواح sai saboda tsananin aiki da sana'a da noma da mene sai ga sun yi gumi jikin su na doyi fa qila lahum law tasaltum sai aka ce musu kurin ka wanka mana rawahu hammam an hisam an abihi an aisha haka aka rawaito daga nana aisha qala hadathana ibrahim ibn musa qala akhbarana isa ibn yunus an sauri an khalid an khalid ibn ma'dan an al-miqdan radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo da miqdam Allah ya kara masa yadda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadihi yace mutum bai taba cin abin da yafi kaman ka je kai sana'a da hannunka ka ci halal ba ya fi ka je ka nemi haramun ka ci wa inna nabiyallahi dawud alaihi salam yace lallai annabin Allah dawud alaihi salam kana ya kudu min amali ya kasance daga sana'ar da yake da hannu yake ci to menene yasa manzon Allah ya buga misali da annabi dawo daga annabawa da yawa duk sana'a suke yi me yasa eh saboda me a'a saboda annabi Dawuda ya samu daman da zai ci abin da ya ga dama ya dawo Dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ma'ana duk abin da ke ban kasa karkashin sai ke na a wannan lokaci amma bai yarda ya jin shi abin da na yi kuka sai ya ji sana'a da hannu gumin shi sai ke ci saboda ya ci halar saboda su annabawa da manzannai da sahabbai da bayan Allah na gari sun san hadari da ke cikin shi haramun قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر عن همام بن منبه قال حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كربو ابو هريره دغ منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده يا كسن بايا كي سيدة جهنم قمين قوشي سكينا قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن أبي أبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول يا جمل أبو هريرة الله كرم سيدنا سوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تيرا دانيس الله ثبتا غريش يتي لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيؤتيه أو يمنعه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka je ka tsara itace ka ɗauko shi daga gadon bayan ka ka zo ka sayar ka ci halal ya fi maka ka je ka mika hannu ka ce su baka sun baka koko sun hana wata rana wani tashi masallaci manzo Allah yana roko yana bara sai manzo Allah ya ce ba ka da komai ne a cikin gidanka yake eh muna da kota ko kuwa gatarin koko kota din sai manzo baka da komai sai wannan sai manzo Allah sai ce eh, sai manzo Allah ce je kaka kawo je kaka dauko sai dai dauko sai manzo Allah ya sa aka gyara sai manzo Allah kawo sai wa zai sai wannan abin sai ne sai ni zan sai kaza manzo Allah ce wa zai kara sai ne sai na saya kaza sai manzo Allah ya nika masa ya karbi kudin ya ba shi sai kaga kama karbi ka tafi karra na ganka sai bayan kwana goma sha biyar ko kwayan mako biyu ko kaza ka je ka sara itace ka je ka sayar ya fi maka ka zo ka zama nauyi a kan mutane shi kenan sai fita ya tafi ya je ya saro ya sayar ya je ya saro ya sayar kan lokaci da manzo Allah ya sa shi kenan ya wadaci Haka ce ka gani abin da ya fi maka alkhairi kenan da ka zauna kana roko bara ba shi cikin addinin musulunci sai in ya zama tilas ba ka da yadda za ka yi amma matukan kana iya sana'a kana iya sai da sayarwa kana iya kodago kana iya ɗauka kana iya eh, dako sai ka je ka yafi maka daraja da kaje ka mika hannu kana rokan mutane قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله أو أن الرواية من ذا الله شوائي سينكو يأوتي يبوي إنسا كو إجيا سيدين أوكو إتا تيزي سير يتي يسار مسلم كنسا يأتي يجي زمونوي أكم متاني باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في أفاته Ma'adin da ke cewa a suhula sassauci da yafewa a cikin sai da sayarwa a cinikayya da bayani cewa man talaba haqqan duk wanda ke da wani haƙƙi zai nema kada ya kaskantar da kanki kada ya wulakantar da kansa flubu yatlubuhu a afafi kaje ka nemi haƙƙinka a cikin daraja a cikin mutunci fa innal umura bil maqadir al'amurra suna nan da kan kaddara in Allah ya kaddara za ka samu za ka samu in Allah ya kaddara ba za ka samu ba duk wulakantar da kan kai da kai ba za ka samu ba shi yasa in za ka nemi haƙƙi ka neme shi a cikin mutunci da muru'a kada ka wulakanta kanka ka kaskantar da kanka fa innal umura bil maqadir قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مصرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن كربو جابر بن عبد الله الله كان مسيدا الله كان يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقترى جاء الدعاء ده منزل الله صلى الله عليه وسلم يوى إن كاسوا يتي الله يجي كم باوى manzon Allah yake addu'a addu'ar manzon Allah kuma Allah ya karbe ta yace dukkan wanda ke sassauci cikin ciniki in zaka saya kai sassauci in zaka sayar kai sassauci in zaka biya bashi kai sassauci in zaka karbo bashi kai a tsanake kada kai wulakanci duk ko ne kake ciki ka tuna Allah madaukakin sarki manzon Allah ke Allah ya ji kanka sai kai ɗan kasuwa ne akwai wanda aka ba mu labari wa ɗan kadan a cikin kasuwar kurmi su ne suke in ana sayar da wannan abin naira ashirin da hudu ka zo sai sayar ma naira ashirin mutane ce gashi ana sayarwa naira ashirin da da hudu sai ce eh ina son addu'ar manzon Allah ne manzon Allah ce rahimallahu mar'an samhan idza shara wa samhan idza ba'a addu'ar manzon Allah ta min ne da zan karba yan kasuwa a gwada a gani sai kaga Allah ya saukar da albarka a cikin rayuwa babu man anzara musiran yace babin da ke bayanin wanda ya dakaci wanda ba shi da hali tana bin shi bashi yana da kuɗi kai mai sassauci har lokacin da ya ta'adda da wadata in ba shi da hali ka yafe masa ko ko kai masa hakuri har ya samu قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور ان ربيع بن حراش قال حدثه ان حذيفه رضي الله عنه قال yake huzaifa Allah ya tara masa yadda yake قال النبي sallallahu alaihi wa sallama. من زن الله صلى الله عليه ne yake ba da labarin wani bawan Allah na gari da ya gabata a cikin bani Isra'ila manzon Allah yake ba da jawabin aiki irin aikin da yayi har Allah ya yarda da shi kala talaqatil mala'ikatu ruha rajulin mimman kana qablakum yake wani mutum cikin mutanen da suka gabate ku ya mutu mala'iku suka dauki rayinsa qalu sai suka ce a amilta min alkhairi a, ko ka taba yin wani aikin alheri kala sai ce kuntu amuru fitiyani abinda na kasance ina yi lokacin da nake dan kasuwa ne har ina da kuɗi sai na ce ma yara na yan kasuwa waɗanda suke duba min kaya sai in umurce su an yanzuru an yunziru wa yatajawazu anil musir sai ce musu in aka waye gari aka je kasuwa alhamdulillah an waye gari lafiya sai abu da bukun a duba a duba gashi nan Allah ya yarwata ma to suwa da wa ake bi bashi sai a bisu ta a gari waɗanda ake bin su bashi wani ko ba da hali yana da iyali ku je ku ce an yafe masa wani ko ba da hali abin abin da ya karba ci suka je suka yi ko ya je ya sai ya samu abin ya narki kuma yana da iyali ila zai samu ya ku ce an yafe masa saboda Allah da kuma ku ce an mai sassauci kada biya yau gobe wannan wata ya biya wani lokaci in in ya samu sarari yake aikin da yake yi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da ya bada wani labari yana kwaɗanta musu ne su yi kala yake kala fata jawazu anhu sai mala'iku suka ya sai suka yafe zulma sai Allah ya umurci mala'iku su yafe majin su goge dizin ne su fukarsa ma'ana wani bawan Allah da manzon Allah yake bada labari dan kasuwa ne mai hali ne kuɗi yawa wayi gari a kasuwa abin da yake yi sai gaya ma yaransa masu kasuwanci duk ku bincika ku gani waɗanda muke bi ba shi su wane ne da wane ne sa ce da wane da wane da wane da wane dama ga cikin buk dama ya san su wane talaka ne ba shi da hali sai an yafe masa tunda Allah ya ya yalwata dan me zamu kuntaka mu yafe masa mu ma Allah zai yafe mana wani a yafe masa aikin da yake nan Allah ya gafarta masa ya ɗaukaka darajarsa har ya zama manzon Allah na bada labari za mu gwada mu gani amma in kuka kuna da kuɗi Allah ya ba ku dukiya mai yawa kana son ka Allah ya baka kuɗin kuma me kake neman kuɗi ka yi in dai ba kina kake neman makanka ba kana da dukiya kana da dukiya da zaka zauna kana shi daga kai har jikokin ku ba wanda zai ga talauci to amma saboda shedan ash-shaytanu ya Kumul faqra wa ya ya'murukum bil fahsha dan kai da kake da kudi da yawa a gida da waje kai kana tsoro wanda bai da abin da zai ci yanzu ina zai kwame zai ci sai kaga yana yana bukatar miliyan biyu yau sai ya je ya karbo miliyan biyu banki ko ya ɗi shi miliyan biyu ya raba mako ɗaya duk a shiga kawai duk man gida a je a sayi na miliyan biyu man gida na kwalaba naira ashirin ashirin aje a sai duk kan mako biyu ya kai arba'in da biyar ma'ana ya tara miliyan biyu ke duk a jikin wa aka tatsa wannan dukiya talaka ke shan wahala yana da kuɗi aje sai a rarraba cikin mako ɗaya mako biyu ana son duk masara wannan miliyan biyar ko miliyan uku duk aje a sai masara duk a je a bi kauyuka talakawa masu manoma a je a tsaye hatsin su duk baki ɗaya sai a je a taskace sai firashin da aka sa ma kaya sai haka za a sayar ana san abu naira goma sai an zo sai naira ashirin kuma ba ka da yadda za ka yi sai ka sai kaci wannan dukiya kana taskace kana taskace su ina za ka da su yaya za ka yi da su ka sa talaka ya shiga cikin halin kakani ka ba shi da abin da zai ci babu wanda yake karban albashin da zai ishe shi babu talaka da ke da abin yaya rayuwa za ta zamo ma'ana kuna shan jinin mutane Allah yana kallon ku yake rai tsare ku ku ji dadin rayuwa sai kaga talaka yana tsoro yana cikin fargaba ba shi da abin da zai ci to mai kuɗi kuma yana fargaba ba iya barci mai mulki yana tsoro kar a sauke shi malami yana tsoro kar a ce kaza kowa ya wayi gari yana tsoro to wane ne ya samu kuciyar rayuwa rayuwa ta zama babu tabbas kowa ya zama yana cikin firgita kowa ya zama yana cikin barazana talaka na neman abin da zai ce yana fargaba mai hali yana neman shi kansa ya san haramun ya tara ya san sai dai ta jinin talaka ya tara wannan da duk dukiyar da ake tara ina ake taro duk kuɗin ka kaje ka sai hatsi ka tara cikin rubunka cikin so ɗinka da kai da family ka kai za ku saya da kai da abokan ka ko family ka su kun isa ku sai wannan haka yi kuɗi sadaka wanda ba shi da abin da zai ci wanda ka rena shi ne zai saya ka samu kuɗin ka tara to don Allah ba za ka tausaya masa ko kai ma Allah ya tausaya ma ba sai ka tara dukiyar baki ɗaya sai ka mutu ka bar kowa ya ga halin da ake ciki yanzu na mutuwa yanzu ba wai lallai sai mutum ya shekara 80 ko 90 kawai mutu ba shekara ashirin ya mutu ashirin da biyar talatin talatin da biyar arba'in hamsin kowa mutuwa yake yi yanzu mutum ya taba wutan lantarki ya ƙone. mutum na tafiya kan vespa ya fadi mutum na tafiya da mota ya fadi mutum na kwance gida ya mutu shikenan ta hawan jini ko tsinkewar zuciya mutum ya shiga gida lafiya lafiya ya kwanta kan da safe ya mutu waye ga maka za kai kai gobe dukiyar da kake tarawa za ka tara ma kanka rayuwar da za ka sanya su numfashinka da rayuwarka duk sun sani watakila kana nan cewa ina son tara miliyan biyu a jikin talakawa kan mako mai zuwa wani lokacin rannan mala'iku sun da littafin ka ba za ka kai gobe ba ya za ka wace da tabbas zai kai gobe babu to sai yasa ake son a aikata alkhairi duk sa'an da tafiya kai tafiya kike da sai ka je ka tarar da alkhairi in ba haka ba duk abin da ka tara sai ka je ka tarar da su baki daya babu abin da zai guje a ciki babu abin da zai koya a ciki sai ka je ka tarar da ayyukan da tara maka وقال مالك وقال أبو مالك عن ربعي كنت أيسر على الموسر وأنذر المؤسر يتي ناكا فانتي إنا سو إنا إما إنا سسوتي ومن حالي ما إنا إما سسوتي وان دباشي لحالي ياتي مسا مالكي أي قال لك وتابعه شوبة عن عبد الملك الربعي وقال أبو عوانة عن عبد الملك الربعي أنذر الموسر وأتجاوز عن المؤسر كذا وإنس أنكاسون ولا يكيد الحالي ما kananan masu kananan yan kasuwa sai ce sai ai musu sassauci kayan da ka karba ka ka sarrafa maimakon ka kawo yanzu ka sarrafa an kara ma wata biyu ka kawo kuɗi wani ma ba shi da hali ya je kuɗi ya salwanta ko ya ci da iyalinsa je ka ya ma kada ka ji damuwa mu kamanta haka mu gani ko wa'annan su ne ayyuka ayyukan da ake kenan a samu ɗaukaka su ne manzo Allah yake nuna musu amma a je a ce maka yi kaza in ka je ka hidima kaza shi kenan komai ka je ka yi wallahi tallahi ya daraka ake yi ga ayyuka da manzo Allah yake nuna wa fili ka ka gani ka je ka tarar da littafin ranar lahira shi kenan alkhairi ke ciki وقال نعيم بن ابي هند الربعي فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المؤسر دوك رواية لبنبيت من رواية اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم